bataille dans le rap le le diamant, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau sha uku ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'ar Cuba a daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin kasar da ke tsibirin Caribbean. A gefe guda kuma, shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana jiya litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da ƙalubalen tashin hankalin bindiga a Amurka. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabus a jiya litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. kanin labaran kenan To hukumar ICPC ta ce kashi 20 cikin 100 na kudaden da aka sace a Afirka duk daga Najeriya ne. ko menene tasirin wannan al'amarin in ba mu kashe cin hanci da Rasha ba zai kashe Shi ne matsalar yau shi kuma ya kawo wannan talauci to an yi ta ganin bidiyon da ke nuna cewa an sako ɗaliban makarantar baptist betel da aka sace a kaduna haka ne bidiyo da ake yawo da shi ba gaskiya ba ne. tsohon bidiyo ne kamar kowace ranar talata yau ma za a ji tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakko take gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamman shekaru a kasar Cuba. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'ar kasar da ke tsibirin Karibiya, inda ya jaddada cewa suna da 'yancin yin zanga-zangar lumana. Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Gwamnatin Biden na kuma yin watsi da ikirarin Cuba na ɗora laifin rikicin da ke faruwa a ƙasar akan Amurka. Ina tunanin babban kuskure ne gwamnatin Cuba ta bayyana abin da ke faruwa a garuruwa da yawa da birane a faɗin tsibiran a matsayin wani abu da Amurka ta yi. Abin da sakatare Anthony Blinken ya faɗawa manema labarai kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyo bayan kalaman shugaba Biden. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da ƙalubalen da Amurka ke fuskanta wato ƙaruwar laifuffukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alkalama da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta bangaren tashin hankalin bindiga a amurka cikin shekaru ashirin a shekarar nan mutane fiye da dubu goma da ɗari bakwai suka rasa rayukansu sanadiyar bindiga a cewar alkalaman wani kundin rubuta yawan tashe-tashen hankulan bindiga wasu harbe-harben bisa kuskure suka faru amma wasu kuma da nufin kisa ne ko fashi da makami da kuma harbin kan mai uwa da wabi kamar hare-haren da suka faru a kantinan sai da kayan abinci wuraren tausa da gyaran jiki da rambunan tura sakonnin kayayyaki. Biden ya kira tashin hankalin bindiga a Amurka wata annobar cikin gida kuma abin kunya idan kasashen duniya amma ba shi da karfin ikon kawar da matsalar. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabas a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Gwamnatin Biden ta faɗi cewa Ranar 31 ga watan Agusta za a kammala kwashe dakaran Amurka a hukumace. Amma murabus ɗin da Janar Austin Scott Miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran. Jama'ar Afghanistan za su kasance a zuciyata har ƙarshen rayuwata a cewar Miller a lokacin wani ɗan takaitaccen biki da aka yi a babbar shalkwatar sojojin Amurka da ke Kabul. Shugaban randuna ta tsakiya ta Amurka, Janar Frank McKenzie ya isa babban birnin na afghanistan da safiyar jiya litinin ya kuma karbi jagorancin sauran dakaran da suka rage an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda hukumar yaƙi da almundahana tsakanin jami'an gwamnati icpc ta ce alƙaluma sun nuna cewa kashi ashirin cikin ɗari na kudaden da aka wawura a afirka duk daga najeriya ne al'amarin da ya janyo tsokacin masu ruwa da tsaki hawa umar gare ki Hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin gwamnati ta ce sama da kashi ashirin na kuɗaɗen da aka yi sama da faɗi da su a Afirka sun fito ne daga Najeriya. Hakan ya fito ne daga bakin mai magana da yawun hukumar Azuka Oguguwa da take jawabi a ranar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙungiyar tarayyar Afirka. Taken ranar na wannan shekarar shine tattalin arzikin yankunan da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa don magance matsalar a Afirka. Ɗan gwagwarmaya kuma tsohon shugaban ma'aikatar matatar fetur fetur ta Kaduna injiniya Dr. Kelani Muhammad ya ce cin hanci da rashawa ya taka rawa wajen kawo talauci da rashin aikin yi a Najeriya. In ba mu kashe cin hanci da rashawa ba zai kashe. Yan tsirari za su je su kwashi kuɗin Najeriya shine matsalan yau shi kuma ya kawo wannan talauci da kuma rashin aiki na matasa. Kuma duk ba su kai su dubu ba su ne Najeriya shekarun jiya da jiya su ne kuma a kai yau. Mutum ɗaya sai ya kwashi kuɗin mutane miliyan uku ya ce nashi ne kuma in ma ya ɗauka ɗin ba zai gina kamfanoni ko ya ba yara aiki ba da shi da iyalansa ne kawai. Zainab Ahmad da aka fi sani da Binti Hijazi ta ce matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ya zama kamar ruwan dare game duniya saboda haka yakin na al'ummar ƙasa ne baki ɗaya. Ba abu ne daga sama ba an riga ya zama kamar ruwan dare game duniya. To kin ga in dai ana magana cin hanci da rashawa to sai mun fara yaki da ni da ke daga kanmu za a fara ƙasa sannan mu zo sama. Tunda za a baka kwanan shinkafa da ɗan sabulu da omo ka abu wanda bai dace ba mutumin da ya kashe kuɗinsa ya baka kuɗi ya sayi ka in yau ya zo ya yi maka ba daidai ba ka isa ka fito ka faɗa. Yaki da cin hanci a Najeriya yana tafiyar hawainiya idan aka yi la'akari da yadda gwamnatoci ke danganta laifin ga juna. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Hawa'u. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su sama wa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke kasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a ba da fifiko kan mutanen da ba su samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Tedros ya yi kira ga kamfanonin sarrafa magani na Pfizer da Moderna da su yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun samar da rigakafin ga COVAX yana nufin shirin nan na raba rigakafi ga kasashen duniya da ke samun taimakon majalisar ɗinkin duniya da kuma mai da hankali wajen raba rigakafin ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi a makon da ya gabata kamfanin pfizer ya faɗi cewa yana neman izini daga gwamnatin tarayya amurka na samun kaso na uku na rigakafin covid-19 don a yi amfani da shi a matsayin ƙarin garkuwa. Yayin da Sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun 'yancin kai har yanzu 'yan kasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkin ta ba wajen samar da mahimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a fadin kasar. Wanda ya kirkiro jam'iyyar SPLM John Garang ya kira waɗannan ayyukan kai garuruwa ga jama'a yana mai cewa suna da mahimmanci ga rayuwa da kuma haɓaka ƙasa. amma rikicin sudan ta kudu tun lokacin da kasar ta sami 'yancin kai ya kawo cikas wajen cimma wannan buran farfesa a jama'ar juba fannin harkokin siyasa jacob chol ya ce a shekarar 2011 ya kamata jam'iyyar splm ta haɗa kan jama'a da kuma kawo ayyukan gwamnati kusa da jama'ar amma lokacin da yaƙi ya ɓarke a shekarar 2013 da kuma 2016 ƙasar ta yi hasarar muhimman abubuwa. da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda a yayin da wani faifan bidiyo mai nuna cewa an sako ɗaliban makarantar betel baptist da aka sace a kaduna kamar yadda su ma ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamalli suka samu kubuta wata majiya mai tushe ta tabbatar cewa sukan ɗaliban betel baptist har yanzu suna daji isa ikara gare ka A lahadin da ta gabata ne dai wani faifan bidiyo ya bayyana yana nuna wasu dalibai da aka ce na makarantar battle Baptist Church da aka sace ne, inda aka nuna cewa daliban sun dawo bayan sace su da 'yan bindiga suka yi a baya. sai dai kuma ɗaya daga cikin limaman ɗarikar baptist da ita ta kafa wannan makaranta kuma shugaban kungiyar kristoci ta kan reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce wannan magana ba haka take ba yana mai cewa ɗalibi ɗaya ne ya dawo cikin ɗalibai 121 da ake ta yadawa. Bidiyo da ake yawo da shi ba gaskiya ba ne tsohon bidiyo ne amma muna da bishir daya cikin yayan su ma yan bidiga da kansu sun sake shi yau ya dawo daya cikin 121 da yanzu ya nuna 120 da sun rage a gurin. Su yan bindiga sun bi damu ba su shinkafa da wake da wasu abin da za su dafa wa yaran har da tampolin wanda za su yi amfani da shi. Mutane suna cikin talauci amma mun iyakacin kokari mun samu abin da mun iya samu mun kai musu kuma sun karba mun gode yanzu abin da muke shine muna roƙon su ne su yarda su sake mana yayan nan da mun su dawo gida wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban kwalejin kimiyyar fasaha ta Nuhu Bamallin da ke zariya suka samu dawowa daga hannun 'yan bindigan da suka sace su bayan kwashe kwanaki 28 da sace su in ji mai magana da yawon kwalejin Malam Abdullahi Ibrahim Shehu. muna mu dai Allah godiya an sake su suna tare da iyalansu duka malaman guda biyu da ɗalibai guda bakwai mutum tara kenan to an sake su lokacin suna da kwana 28 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su an biya kuɗin diya ko sun kubuto ne ba kubutowa suka yi ba watan su sun ta tattaunawa da iyaye da yan uwa na waɗanda suka yi garkuwan da su aka samu maslaha ganin yadda matsalar tsaron ke kara ta'azzara dai ta sa ƙungiyoyi da ɗaiɗai ɗaiɗaikun mutane nuna wa gwamnati mafita akan maganar matsalar tsaro sai dai kuma ƙungiyar dattijan arewacin najeriya ta ce shawarorin da ake gaya wa gwamnatin ma ba sa samun shiga Dr. Hakim Babu Ahmad shine mai magana da yawun ita wannan ƙungiya. mun ba da shawarorin cewa ba wai kawai a tura soja bane su dinga bin wayannan mutane kawai in sun je sun kore su kuma shi kuma sai su dawo barikin su kuma wayannan su dawo mun ce a duba a gani shin akwai wata hanya da za a zauna da mutanen na a bincika in akwai wayanda za a iya shawo kansu su bar wannan abu a yi kokari a duba hanyoyi da yawa da za a yi ina su dr gumi da suka je suka shiga daji sun ce sun sun san wasu abubuwa a neme su mana a ji abubuwan da suke ciki a gyara yadda sarakuna ke kula da kasashen su ya zauna da gwamnoni menene nasu gudunmawa mun nuna talauci ya yi kanta a arewa talaucin nan ma yana ƙara hura wannan fitintunu da ake ciki akwai shawarwari da muka bayar amma babu alaman kamar ita wannan gwamnati tana da sha'awar ta ɗauki shawarwari ko daga ina suka fito soja bai isa ba ɗan sanda ya gaza to jama'ar Allah ta ina za a fito a yi maganin irin wannan abu hare-haren yan bindiga a makarantu garuruwa hanyoyi da ɗaiɗaikun gidajen mutane dai ya zagaye sassan arewacin Najeriya da dama abin da ya sa wasu manazarta ke ganin idan ba gwamnati ta tashi tsaye ba wannan matsala ta tsaro ka iya durkusar da kasar baki daya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To gaida Isa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. sunana alhaji musa abubakar dan malikin kebbi tsohon shugaban jam'iyyar anpp cpc a jihar kebbi ina da abu guda biyu na wurin ni dai na tabbata haka Allah duya da ake adalci da mutunci da sani ya kamata yan arewa sun yi saboda babban dalili shine duk wanda an ce an kashe ma nashi kuma ka ga yayi hakuri to duk wanda aka yi yayi amma na san babban abu guda ba na son a ce an raba saboda dan arewa ke mulki ba na son a ce bakin wutan ya mutu hannunmu a ce an raba najeriya ga hannun dan arewa na ji daɗi na ji gwamnoni sun fara magana cewa su ba sa ciki amma da na ji magana su gwamnonin sun goyi bayan su da na ji magana manyan ƙasa sun goyi bayan da zan ce a don na san insha Allah za su yi mu cuta za su ci mu cutuwa duk abin da ake so na baiwa a arewa Allah ya ba arewa sai dai in mun yi sakaci sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad shugaban a kasa a tsare a raka na shugaba Buhari in nan yan Biafra kamar yadda ne bayani da yara ne kamar dai hauka suke yi in ma suna son su tafin su tafi ba su da fili ba su da gonaki ba su da komi musu kuke ba su abinci Allah ya ji kan mazan kwarai Sardauna ya ce mana tun fil azan wa'annan iyamure mu kai kasuwan duniya lokaja mu kawo ragunan mu da abincin mu duk wani inyamuri da yake son ya ci abinci sai ya zo lokaja mu ba shi visa in ya shigo sa ba shi abinci ya sayi abinci ya koma jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku na sabon shiri na tsaka wuya in kan sarari shirin da muka yi makon jiya kun san cewa mun fara muhawara game da makoman najeriya idan inyamurai suka samu abin da suke nema na ba su kasar su ta bayafara mun fara duba makoman kasar da idan a cewa na najeriya babu inyamurai a cikin ta to amma a yau a cikin abubuwan da zamu taba zamu duba idan aka biya wa su inyamurai wannan bukatar tasu aka ba su wannan kasar za ta yi tsaya da kafafunta za su iya daukar ta kuwa sannan me yasa su inyamurai sukan yi arziki a arewacin najeriya amma yan arewa ba sa arziki a kasashen inyamurai ne da dai sauran batutuwa masu alaka da wannan ba tare da bata lokaci ba zan mai da ku hannun nasiru adamu hikaya da bakin bakinsa nasiru zaharaddin da yusha'u aliyu wannan nasiru zaharaddin na zuwa kai abin da ka faɗa to bari mu kuma fagen tarihi mana kace in ana so a yi kasar nan to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali ba sai an yaƙi ba amma in an duba tarihi an taɓa yin yaƙin ba sasa a sanadiyar ayyana kasar biafra da marigayi odume ojukwai. an yi yakin basasa amma shi kansa ojuku da ya ji an faro wannan abin biyafara biyafara din ai ya fito kafin ya rasu ya ga 'yan biyafara cewa a da na yi kuma na yi da cikakken sanin abin da na yi ban kuma damu da abin da na yi din ba ba kuma wani abin da nake ji ban yi dar da abin da na yi ba amma abinda na yi din nan ba za a iya yi yanzu ba kuma shawarar da ya ba na baya shine kada su yadda su abin da ya kokari ya yi a lokacin to kaga a yanzu ni abin da na ɗauka shine idan da mutanen da shi yusha'u yake magana irin mutanenmu manyan mutanenmu yadda suke shigowa suna magana akwai lokacin da yaran arewa suka fito suka ce sun ba wa mutanen ibo wasu 'yan makonni su ba arewa eh to da nan da nan manya-manyan arewa suka fito suka ce a'a ba su yadda ba akwai gwamna yan rufa'i ma da ya fito ya ce duk inda aka ga waɗannan yara a jiharsa a kamo su to irin wannan abin ne tsammanin dattijai idan akwai dattijai a ƙasar ibo ya kamata a ce sun yi irin wannan tun da aka fara wannan abin ba su fara fitowa sun ce wai su ba su ma yadda da abin da ake faɗa ɗin nan ba sai kwanan nan bai fi 'yan kwanaki ba ma suka fito a matsayinsu na ibo suka yi wannan maganar babu wani shugaban ibo na ɗaya dai wai sun ce suna tsoro idan sun yi maganar nan watakila a kashe su watakila a kona gidajensu in ba sa nan to kaga babu shugabanci ma abu farko kenan babu shugabanci kuma idan aka ce an ba su ƙasar nan tasu zaunuwarta ma zai wahala saboda me saboda idan dukkan ibo da yake wasu bangarori na najeriya kamar kudu maso kudu kudu maso yamma kudu kuma da arewa gaba daya za ka ga cewa iban da suke cikin kasar kudu maso gabas a yanzu duka duka ba su kai mutum miliyan goma ba amma a maganar nan da nake da kai akwai dan ibo sama da mutum miliyan hudu a jihar kano kawai kuma ita ƙasar kanta da ake maganar ƙasar biafra din nan ai ba tafi yawan jihar neja ba tunda murabba'in gaba ɗayanta murabba'in ƙasar jihar neja wato kilomita da ne uku. ita ko kasar ruwan nan da suke cewa za su biya faradin kilomita da uku. to kaga duka-duka abin idan ka ɗauki jihar neja da jihar da wannan jihohi nasu guda biyar kaf kusan girman su ɗaya ne sannan ka ɗau yawan mutanen jihar kano sun fi yawan mutanen da suke kudu maso gabas gaba ɗaya a yanzu nasiru tun da kaci uh, ba za su ma kasar ma zai wuya ce me yasa daga nan arewa kuke cewa su tafi su kama hanya kawai su je su yi kasar to abin da yake faruwa shine mu mun ga a nan arewa duk wani mutumin ibo in ya zo za ka ga wani ya zo daga shi sai gajeren wando da singileti amma kafin ka ce kwabo ya zama shahararren mai kuɗi a wannan wurare na arewa kuma amma za ka ga duk wani mutumin arewa da yake kudu maso gabas da wuya ka ga wani yana da shago ko da kwaya ɗaya shago ɗin nan ba za ka iya samu ba kai take ɗaya na ƙasa ba wanda zai iya baka a ƙasar ibo amma a nan sun zo suna kwatsa gidaje suna abubuwa babu wanda ya tanka musu to kuma duk da wannan cewa babu wannan abubuwan babu wasu sana'o'i da mutanen arewa suke yi a kudu maso gabas alal misali in banda yankan farce shushaina gadi dakon ruwa da kuma dako a kasuwa to kaga a nan idan ka lura za ka ga cewa akwai kwara sosai da ake wa arewa shi yasa mutanen arewa suke ganin to idan haka ne mutanen na ai gara su tafi kuma akwai zargi da ake da yawa cewa bata wa najeriya suna ma a kasashen waje waɗannan mutane sun taimaka gaya wajen bata najeriya sunanta ta ina za ka ga in zai harka ce ta cuku-cuku na 419 in harka ce na duk kwaya da wasu abubuwa waɗanda suke bata sunan najeriya waɗannan mutane suna taimaka ainihin wajen yin waɗannan abubuwa saboda haka mutanen arewa suke ganin idan aka yi ƙasa babu su a ciki darajar wannan sabuwar ƙasar da babu su a ciki za ta ɗaukaka fiye da yadda wannan da ake gani yanzu sunan da za a bata zai canja irin waɗannan abubuwan kuma kaga da yawa daga cikin mutanen arewa za su sami ayyukan yi tun da yanzu sun bi duk akwai sana'o'i da babu yadda za a yi ma mutumin arewa ya shiga a arewa din balle ka ce za ka je can kasar ibo ka ce za ka shiga irin waɗannan sana'o'in to kaga tun a nan magana cewa najeriya ɗaya ce ma ba ɗaya ba ce najeriya a gurinsu ga yadda take amma a arewa kuma ga yadda take malam aliyu tun da zo kake kokari watakila kalmar da baka yi amfani da ita ba kai tsaye ta najeriya dunkulaliya ce ba kamar irin ra'ayin malam nasiru radadin ba bari kafin mu shiga ma abubuwan da yakin ba sa sai jawo da su tattalin arziki da sauran lamuran kasashen waje akwai bambancin al'adu ai da eh, abubuwan da suka shafi tsarin zamantakewa tsakanin mutanen nan na kabilar ibo da yawancin eh, yankin arewa duk inda suke zaune a yankin arewa za a ga Uh, suna da wasu al'adunsu na daban da ba shakka uh, zai nuna kamar suna da yankin arewa ne amma kuma tamkar al'adunsu na wani basu yadda al'adunsu na yankinsu ba eh haka yake kuma lokaci da dama uh, akwai ɗabi'unsu waɗanda iya tasiri mai kasan saboda wasu mutane ne waɗanda hazikai ne musamman idan ka ɗauke su idan ka zauna da su za ka iska cewa su su yadda da zaman banza ba har su kan ce kai ba abinci there is no food for lazy man wai duk wanda ya tsaya da ragwanci to ba zai ci abinci ba to irin waɗannan abubuwa ya sa suka zama hazikai kuma suke dagewa su shahara kamar yadda malam nasiru ya faɗa mutum zai zo bai da komai amma da ya zo saboda kwarewar da ya samu da dagewa za ka iske ya samu abin da yake so amma mu mutanen mu abin da nake so ka fahimta yadda malam nasu ya faɗa haka ne a najeriya nan arewa ce kaɗai ta dage wato ba ta iya taimakon mutanen ta a wasu yankuna yanzu ka ɗauka nusa na bayelsa wanda ya je cirani da ya je cirani bai dawo da komai ba yar garin ya dawo da ita wanda ya kai shi gidan yari sannan duk girman arewa ba wanda ya tsayawa da lauyoyinmu da masananmu a fito da shi to kaga banda wannan ɗabi'u da kai magana na mutanen nan akwai mu kuma namu ɗabi'un mu a ɗabi'ance kamar malam bahaushe duk duniya malam bahaushe shi yana daga cikin wanda suke da yawon dandi kawai a fita yawo daga nan a tafi can daga can a tafi can kuma malin shehu wannan watakila kalmar dandin nan akwai waɗanda ba san ma'anar ta fassara wa mutane su su fahimta eh, eh. wato ya ka fita yawo daga gidanku kawai dan ka je ka ga duniya ka ka ga yanda ake sharholiya mu yiwa kai ma ka in ka samu aure ka yi ka saka yawon bariki kenan to ba zan kira shi yawon bariki amma dai bahaushe ya fi saninsa da yawon dandi don yawon bariki daban shi kuma amma kuma abin da nake so in tabbatar maka a irin hazikanci na bahaushe da irin dagewa na bahaushe tun kafin a yi najeriya mutanen nan hausawa sun yi tafiya bayan najeriya har zuwa tsakiyar afirka da kafa kan kasuwanci saboda haka su ma jaruman mutane ne to a jarumci irin nasu da kuma yadda aka yi kasan da aka zo aka yanke kasan aka rage mu mutanen nan karfi musamman mu hausawa da aka rage mana karfi aka samu a cikin najeriya sai aka ɗauki suna wanda sunan mu ne kamar yadda malam dama dama da wani wasu yankuna ne aka yanke daga jikin najeriya ko arewa To madalla, to a gaishe ku kuma da ku da kokari to nan zamu tsaya yanzu sai rana wa cewa idan mun dawo lokacin da zamu duba wasu batutuwa da suka hada da shin wai ma inyamurai guda nawa suke zaune yanzu suna cin more arewacin Najeriya suna gudanar da harkokin su na kasuwanci. Sannan kuma idan abin a ce a bar inyamurai su je su kafa kasa tasu ta fara ne ta yaya wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya saboda irin kasuwancin da su inyamurai suke gudanarwa a sassan Najeriya daban-daban. Sai mun da ku rana wa cewa ni ne Ali Mustapha Sokoto a madadin shi Nasiru Adamu Leka kaya din da kuma bakinsa nasiru zaharaddini da kuma yusha aliyu muke fatan mun baku lafiya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. a daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamman shekaru a ƙasar cuba Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'ar kasar da ke tsibirin Karibiya, inda ya jaddada cewa suna da 'yancin yin zanga-zangar lumana. Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da ƙalubalen da Amurka ke fuskanta wato ƙaruwar laifuffukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alƙalima da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta ɓangaren tashin hankalin bindiga a Amurka cikin shekaru ashirin. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabas a jiya Litinin. yayin da mayakan taliban ke ci gaba da samun nasara a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita gwamnatin biden ta faɗi cewa ranar 31 ga watan agusta za a kammala kwashe dakaran amurka a hukumace amma murabus ɗin da janar austin scott miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su samawa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke kasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a bada fifiko akan mutanen da ba su samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Yayin da Sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun 'yancin kai har yanzu 'yan kasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkin ta ba wajen samar da mahimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a faɗin kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga abokin aikinmu Mahmud Lalo da 'yan uwansa saboda rasuwar ruwan shi Mahmud Alhaji Garba Lalo da yammacin jiya a Jos wanda kuma tuni aka yi jana'izarsa. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da ikon jure wannan babban rashin. Amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa. sai kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasala.